Sakataren gwamnatin jihar Adamawa kenan Mr. Kobis Aritunmo ke fa jagoranta tawagar kwamishinoni da shugabannin kananan hukumomi da ma mashawartan gwamnan jihar wanda suka canja sheka zuwa sabuwar jam'iyyar adawa ta APC. Alhaji Ahmad Lawal mashawarcin gwamna ne ta fuskacin cimma muradun karni mdg ya fa bayyana su na canza shekarar mun guja wancan jami'a saboda rashin adalci ne kuma mun imani jami'a apc jami'a da kafa kan adalci so kuma kar ka manta ba wai ai mun zo bane an zo an gayyace mu ne akan saboda rashin adalci da ake mana a can da rashin kirki suka gayyace mu suka ce to ya kamata mu zo a gina jam'iyyar APC tare da mu kuma mun shigo mun yi karbe su hannu biyu muka shigo ana gina wannan jam'iyya na APC tare da mu kuma a maganar demokaradiyya dukkan nan kowa yana jin daɗin demokaradiyyar nan so ba za a yarda wasu don su sun koshi wani su ba da kishin kasan nan me da su husa mana demokradiyya da iyayen mu suka dau lokaci to ko shi mai gwamnan jihar Murtala Yako zai ce game da tagomashin da sabon jam'iyyar adawan ta APC ke samu a jihar Adamawa alhamdulillah kowa da kowa dai Adamawa yana so ya dawo mu tafiya wanda zai fi mana amfani tafiya wanda zai ka cin gaban kasan mu tafiya wanda zai samu zauna lamin lafiya to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da ma wasu kososhin jam'iyyar apc a jihar adamawa da suka hada da janar buba marwa da injina Moscow Gundiri ke jagoranta wata tawaga zuwa Abuja da mika kokensu ga uwar jam'iyyar bisa zargin da suke na cewa yaku da mukarabansa na fa neman kame jam'iyyar. Ba sallama suka shigo suka wuce uwar ɗaki ga baki daya kuma za su yanka mana tuwo to shi gwamna masu bashi shawara da alama ba su bashi shawara inda ya kamata ba. Yadda mutum daya ba zai tashi ce zai kame fati ce wai nashi fati ba ne ba zai iya ba domin mu muna nan muna tsaye muna muna muna shirye kuma duk wanda ya kawo wani irin wannan tangardan to fa akwai abin da zai. Shi ko a da mai da gwamnan jihar murtalan yako ya fa musanta wannan zargi tafiya dai za a yi tafiya ba wani abin da ya dame mu da wani za mu shiga fatin nan kowa ya bar fatin sanada wanda ta mutu yanzu mun shiga fati ana kiranta apc kowa ya fara daga zero level ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola najeriya